gwari dan gwari dan gwari dan almighty you ya haka ne mu gaisa na ka zo kana wani tunani ne me ya faru na kan ma na sayin da za ka bi an kore ne a aiki yanzu ga mata mu abun da za ci ma babu yanzu haka na ji na rasa yanzu babu wani hanya ko mutala biyu babu mutala biyu ma da wasu 150 eh, sai mu raba almighty da na rin da an Allah dai rufa amin na gode ba almighty rayuwar duniya up and down juyi juyi ne kashi gobe na gode almighty senior wannan nira dari kwana uku ce na gidan mama asubi koriya daya mama tokwe koriya daya mama uku dindi koriya daya mutala uku mutala biyu mu ci alele da shekiya yaba ki ce zan kawo kudin ku an jima insha Allah ka zo gida waje bashi gida bashi hmm? layi ha an fara tambara ka da cin bashi gida baka huta ba waje ka zo baka huta ba gari gaba ɗaya ya mana ɗaurin tantam aljihu kuna waje kuna inuwan ma kuna yanzu kudin na abin da za a da shi ma zan je wajen dan bala ya ban bashin biredin na ɗari kaga in na ci na haɗa da kunun nan to in allah da dai zan je daidai inda elban zai ita cinye duce, gwangwanin shinkafa uku ki cinye ke ɗaya saboda baki da imani in je in nemi kuɗi in nema da wahala in kawo a dafa amma ki cinye Allah isa wallahi ni dai ga rana aura wallahi wallahi hmm? haba ras na ga ta su ina can sama nake jin murya game ai dole dole salamu alaikum amma alaikum ya ya labar ne ya garin ne eh, safi ne ya ga ya jin daɗi wallahi sai godiya gida ne ba baka ka huta ba waje ma haka gari zafi aljihu zafi gida zafi ka zauna inuwa ma ba iska rana zafi inuwa kuna ke bari kawai wallahi tallahi me yake faruwa ne gaya ina so ka gaya mun menene damuwan ka ne ka san wani abu menene wallahi garin nan ne gaba daya bu mun daure minti yanzu kaga maman islam na bi na kudin kunu 350 kaga na cikon 350 din kenan eh bashir mai shago biyu na a bashin biredin shi na wajen ɗari shida dai a kwana nawa a kwana biyu ai wannan mata ta wallahi inda ka san gara haka take to buredi ɗaya fa in na ka mata ci ɗaya take mai wanda take rage min baka ah. gan shi ba dama kaga gata nan wata buzu buzu buzu dai ai gaba ɗayan ta kana ganin ta gaba ɗayan ta gara ci wannan mata shi yasa kullum in ta tasa ne ta fara jabga yadda ka san ta samu dan jinjiri ai ta mai da kai yaran ta a zamanin yanzu ma iyaye ba sa ma yara irin wannan duka amma kai sai ka tsaya amma wai mijinta ni ta kanka da yaba jennan kana ba da maza jennan da ta daga na saman nan wallahi da ta je ho kasa kawo wasu tauraro na ga suna yawo a saman kai wallahi ta duk abin da ke faruwa muna cin labari a unguwa yau ba kana ji eh, dan Allah in kana da kuɗi nan ka ara min dubu da ha me za ka yi da kuɗi ne ga yakan dan je in auna gero ne gobe za a yi kunu sannan in dan sai shinkafa gwangwani uku ko hudu in je a dan dafa mun fara da mai to ai ba nan gizo ke sakan ba ye eh. dazu dazun nan muka hadu da dan gwari shi ma yana can yana wani waye waye yana wani surutu ma ya ji rayuwa ya ji rayuwa gaba daya to bayan da na iya ɗarin da ke hannuna last card dina shi na dauka na bashi haba dan dai kawai zai kashe wasu wutan ya za ka je ka ba danke ka ba danke ya bashi ga dan uwanka ba haushe to ai shi ma amma duk ina cikin wani yanayi ya nuna min cewa babu ne ai shi ma kwanan ne ya musulunta wallahi ƙarya yake darin nan burkutu zai je sha billahi lazi burkutu zai sha haba dalla alquran yanzu dai ko hansin ne ko hansin inda ita ka ara min dan Allah dan annabi ras ye dan Allah dan annabi kai hakuri wallahi bani da ko sisi kuɗi na duk ya biya ƙari na gaya maka last kuɗin da kyayu na naira daidai na ba ma eh, to yanzu eh na hakura amma yanda ka zo nan ne ka samu dai anan ko eh kai na samu to tashi ka ban waje haka zamu yi da kai kuma eh, alquran tashi ka haka zamu yi da kai tashi ka ka daina ganin ka ka daina ganin dan kunin dan shama ka daina ganin ka wani huhu alquran duk wannan ba ta ban tsoro haka ne eh na sha kunin in ka isa Allah tsine alquran kai kai ya ce akan nan alquran tun da kai na ma kake yi eh, na ji je ka dan ban baka dari ba shine kake wani wayo kuna kara kuna kara mu mashaya ban baka dari ba eh naji je ka dai haka zamu yi da kai eh haka zamu yi da kai ras eh ya ce fa kai ka na ganin ka haka wani huhu kama za mu saboda yau ba a samu da kwan ba ba duk yanda akai kuke sace ma malam balan kaji kullun gidanka yana ji kanshin kaji saboda kun kebe ma malam balan kaji haka kirikiri ba shi ya je ya shanya wannan shi ka dauke yanzu ka babba shi da kaya kala ɗaya yawa a mu mun samu waje ba shi ai yana duwawun kowa ku wallahi na son mu? Ha ba, ai ba wanda zai ci mu matam. Ai mai gida. Mama Asibi. In mm, barka da dawowa. Kana ji mu ko? Ina jin ka mai gida. Nan ne nan. Mu gani. Naira ɗari ne mai gida. Ka je gida mama Maryam. Ka siya mana alale na mutala biyu da rabi. Alal naira hamsin? Kure. Maza ka doka kwanu ka je ka siya. To, bari in je in dawo. Yi sori dala. Ha? Ah. amma yi wani na nima ya kashe mutu. da kiri na samu na naira dari una isori ka doka kwanu ka doka kula isori a ma ka miyan jeda da cofa wani za ka ji da shi ka yi nan a yi nan da kai ka yi nan a yi nan da kai abu kama mafarci kama wani hauka kai ala ma almighty si ni yaro yaron cirici na ba amma wula ya burge mu akwai wani lokaci da yana makarantar boko <laughs> abun ka ji shi sai ka ji kama mafarki kama na yin hauka ne fa yana makaranta cici na wani yaro ya yi laifi sai ya kama shi ya duce shi yaron da ya ji bulala ya shiga shi da kyau shi ne yana so ya roce da shi to yaro ba bature shi na ya ce yi zai ce almighty god shi ne ya ce please almighty sinu saboda ya ji bulala ya shiga fanado nashi ai wuna almighty sinu da ka gani ko yana da kokolo fa ba jahili ne ba fa a dai na maka burutu daga nan sai a kai london almighty sinu allah ya maka albarka kan kare da daɗi balantana wuyan nan kafan kare da daɗi ma ci kule na wuyan nan bayan kare da dadi maci kule balanta na wuyan ku zo ku diba na ku maci kule alele ma da dadi maci kule in ya shigo da manja kowa na da wawa maci kule alaikum salam mata mata ko kana zo a nan gura har yanzu baka shiga oh, ciki ba na to bai samu komi ba oh, oh, mata mu mata mu me gida na hmm. ya na ga ka dawo hannu rubuna haka me gida na aiki nan yaron makota ne yanzu nan zai je ya dawo Matam, haba ya za ka yi zaci yaro, mu a ce ka da girma ka yi karamin yaro. a ba karamin yaro ba ne, shi ma wannan yaron yana da hankali mai. Ha yanzu ba kawo ba mai yaro Yanzu nan zai dawo karka ka damu mai gida. Ya kamata ko me za ka yi, ka dinga yi da hankali. Ha ba mai gida ka yi haƙuri yanzu nan zai dawo. To tun da ka ce yanzu shi cina. Amma ka san yin wa manya zo yanzu ne zai kashe da kai. <laughs> Mai gida kenan. Ya kamata ai dole a dinga yi tunani akan abu ko? karka da mata mu mata mu me gidana me gidana Allah sarki mata mu Allah bir muna kai me gida wayo me zamu ci da ranan nan hakuri hakuri kuma eh to haba mai gida dan Allah kai kenan kullum in na tambaye ka kudin cefa ne sai ka rinka ce min hakuri hakuri ni fa al'adan bahaushe tsakanin da Allah miji ne yake ciyar da mata amma dai kullum ni ka bar ni da wahala gaskiya na ga nan ko shi kuma aladun bahaushe a dan gida babu shi nan kuma za mutu ko wani ne irin magana ne zaka ce al'adun bahaushe in babu za a zauna za za a mutu amma da farko da muna yaki an ta yi complain kudi abinci ce ne eh to ai lokacin kana bada amma da yanzu ina kake badawa ku ba kwa gane juna ina tembul ne mm. ba kwa gane wani kullum kudi a baku ku ci waya ya beke ku ci ba kai da kake ci fa ya rage naka hakuri za a ci naira dari nan da cer mun samu naira dari wuna an tura sai a lalle wuna sai a ce fa ne da sauran canji we wannan canji alan akwai wuda ya sa a yi ce fa ne da wuna shekiya ne mu ka san wannan kudin bucin kwanan nawa ne mun yi dijan amma dai wallahi wallahi ba wanda ya kai ka wani lokacin rashin mutunci wannan na irin rayuwa ne kai ke da kullun Allah ke da kullun sai ka yi wa mutane fada akan kudin abinci da ma baban ku ne na da kullun Mai gidanmu mai gidanmu. Allah ba ka cici ka zubar da mutum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Ka dawo? Sun. Shi ne wanda ka aika? Eh shi ne, sani da zuwa. Yaro na canji. Ai na duka na siyo. Na dika? La ila ilaha illallah. Shi ce nan ya kai shi ni. Na dika ne ka siya? To mai gida dan ya sai na dika menene mun ci gaba daya. Shi ce nan? Ya kai shi mu. Haba, aina na mana wayo. Haba, aina na mana wayo. A lele na rajeri. Eh, ana ana na mam. Kuturu A dalilin zaka kama duka na haka kawai ba abin da ne maka wallahi wallahi baka isa ba. Ka ijan. duniya ya zo karshe. Muce ina mare mata mata na rama. Wallahi mai gida daidai nake da kai wallahi in ka ƙara duka na sai na rama. Za ka yi ricici da mu. Sai na rama na. Za ka yi ricici da eh, mu. Eh zan yi zan yi. Ka san me za a yi da lele? Eh. An sai alalen naira dari. Wallahi ko me za a yi kuma alalen nan sai na ci shi a cikin gidan nan. Lalle kuwa, ai ba baban ku ne ya zo da shi ba. Wannan naira dari, ka san me za a yi da canji? Canji ne wannan alalen, muna so mu je gidan mama asibi. Ina ruwa na da wata mama asibi. Mi koda biyu, gidan mama tokoi, a yi koda biyu. Yanzu ka lalace budget. Kuma na yi rashin kunya da mu, ka biya kali da mu. Ka bi hankali da mu. In ban yi hankali da kai ba me ka isa ka yi. Za ka yi rikici da mu ko? Zan yi rikici da kai. Za ka yi rikici da mu. Zan yi zan yi. Kaɗi Lele Lalle wuna matan. Rashi kunya ya zo karshe yau. Allah baban ku zai mu cira waya. Yanzu baban ku zai zo. Sai ya yi belin ku a station. Duk da ku karamin shajiya ne. Da waye kenan sadaka da karuwa. Wallahi da kawaye kenan. Mun ne karuwa kenan. station. kai ka sani can ta matse maka mun ne karuwa ce na kai ka sani can ta matse maka mun ne mimita mun ne karuwa ba za a maimaita tsara wai karuwa wai kai ka sani mashayin giya da shi da karuwa me bambancin su da suru ka furtici kenan kullun kullun Allah ke da kullun kai kenan kullun ka je gida mama asibi kai kwarya alalen ma ba za a ci ba karkaci tafi tafi huta rora akin giza na ruwan ka da shi muna cuhin mata she jimin yunwa ko baban ku ne na da wunan gari sai ka biya wunan naira dari mun ga wanda zai zo ya karbi naira ɗarin kai kai za ka biya wai me yake faruwa ne dan Allah kun da mutane ina bacci zo kuna ta min hayaniya a kofar to sannu mama tun da gidan ka ne ko baban ku ne ya zo da gidan daga kauye kai baban ka ne ya zo gidan daga kauye amma da gulma ne ya zo kaiya ke ka fara ke har kin isa sanin abun kunya kina faɗa da miji na mata ka zo gulma tun da na zama lafiya ba wanda ya zo amma da ya ce gulma ne kowa ya zo a da wuna wani kulukuti da kai dube ka alhamdulillah tabarakallah a cika baban ku ne da jida kai baban ka ne amma ba ku na biya ba kudi kake biya mu ma da haka kudi muke biya ka sake ka gaya mana maganar banza kai kake da ki zagi mun mu kai da Allah gafara miji naki san shi kike ina ruwanka na ce ka shiga na shiga ka shiga na kame na ce ka shiga wallahi kai kai kai haba kuma ya na ji eh. eh, ko bai kana ji ko gaskiya ka duba mu wannan magana biri ka ji kana ji zo zo zo zo ga yamu abun da yana faru ko mm. mun je waje an ba mu naira dari ne mun zo da naira dari wuna da mun zo da wuna naira dari wai kai da wai ka zo kuka zo mu da eh, mu da mu ne muka zo dari oke kai kadai to da muka zo da naira dari eh. shine mun ba matam a siya na lalle wuna to ba an siyo ba mata shine ya doka naira dari ya siya ba doka na naira dari to ba sai ka ci ta ci ba mun ce ta siya na mutala biyu da goma mwajewu na mutala de ko ma estara saboda jira mama su bi mi koya biyu jira mama ko koya mi ka burkutu zaka sha ka mata ka da yunwa kai iska de ko dai na uwaka ya bi uwaka da warin banza gwarin wafi ba shi banza ba shi wafi na dalla gafara dan iska he warin kare yake kana taimun baro miyo dan toshe ka ras kai ras rabu da shi ai da ka faranta mun rai in kai da kan mun shi a'a Oke, Ka bari da <laughs> su wuna Wani abun kunya da me ya kamata ka Allah ku dukan mata. Abun kunya. abu? Ka je mu aka wannan mutumin ya dinga tada hayaniya. Ah! Eh, eh, Nira diri. Cizon kabam. Me ya faru kuma ne kana ta dariya banza yofi sase sase. sase sase aka elele 100 naira sine kina yi mesi pa wala ji kaman se kina fada de de de de misa da na mai gaskiya ga mai da ala yo ne na ni ke ne ke banza ni kai iki isa ki magara jin su karya mun karya ni ani magana ni ba sobo soja ba las wallahi bana mata karya anyi anyi aya de kai cika mi kirbi kai rigima da mace ban san rigima eh? Eh? Ƙarya banza ka je kai da dan uwanka. A teku mai karfi ne. Ka yi rigima. Hold on for me. Ki isa ke auta duniya dangwari. Iki isa uwa ki ya haife ka. Da jini da jini. Da jini. Kai ko With water. Ina. Ka bashi. To shi kenan. Ai ba sasantawa. Kina bai da mutunci. Ibben. Yau bai je ki daga shi na fada in ko ka fita gaba da sai ka kushe ku kai kai kai matanka kai kai ala ki wala na na kai bari kina ki wala kai ala ki iskes walam ki isa isa ke se pim anam se maleka wala i anke ta la wala ti ma ilo talk icheme talk icheme talk me kana so nche ki ce ki ce ki ce tak anan kana nufin wai na ce tak akwai matsala yawa kada ke shi kawo kuda ah, ah, kawo ah, kuda mai gida kawo kuda ai wallahi bare ne ke ke haka nan in ban da haukanki ki rasa wanda zaki aura hai wannan danken banzan danken wafi ta kan alalan wasan yanda fuskar ki ta zuku da ci turuka wallahi tallahi duk safe sun hana mu bacci a ya hakuri ba kuka shiga daga shiga shiga shiga kowa je daki kowa shiga daki je daki kowa je daki eh ku je daki mm, ki daina kuka kin ji mijinki dan iska ne wallahi tallahi kin ji ki a ciki me kake yi a ciki zo mu je hakuri fa nake ba hakuri kai ka bata mata rai da raka bata hakuri muna kunci na ga duk kun shiga ɗakin mu ce mu je muna gudun ta lahi wa ita mu je mu ka shiga mu je kai zaman gidan haya bai yi ba wani abun kunya har me ya kama da shi tar wallahi kun bani What's it? What's Leave me. Give me that. Obina. bashi obin na me zai ka bashi eh? ka bashi ka kashe shi ka bari ya kashe ni rama ka bashi ki rama ina ne ka kashe ni ka gani tin if i kill you go come back eh ina zai ki dawo wai eh obin eh ba na hankalin kana ba dai naira eh, ne naira ɗari ne naira ɗari to ni zan biya naira ɗari magana ya wuce ya wuce magana ya wuce ha gobe a ah, jibi a ah, ah, to in kin biya wala naira ɗari wala lele ba ki ci shi Allah kai yan wannan ba dai kai ne da garin to tare ne zai musi ba ni dirin eh ga na diri amma tare ne musi zai na eh tare ne zai musi kai ne ka biya dirin a ah, abokin mu ya biya mana aboki ka kai ne kai na ba da kuɗi ni na tafi kun gama amma da ya diri bi za ka ci muje ka kin baba ka bi ni kaman kare <laughs> ka bi ni kaman kare muna biya wata wata wanda na wuce shi kadai ne wanda bai ki biya sai wara wanda ki zo a nan ba gidan masu gaddama nan bane inan ne uga shine nake ma bayani kwanake wanne ne ga wanne ne ga na ba nan ne uga las eh ni ne kina fita na na fada to no bar eh, soja na baka ce fa ne ka kama ta ce kai mu gaskiya ne ah. duk mun san da wannan labarin fa ike ha na-akụdi ike ha na-akụdi doli ka o si karatu shi sen na abin da ke mu muka baka muna zuwa mu duba kai karatu shi yanzu ka ba da naka yanzu ka ba da naka ubanka shine siriki a ah, ubanka dai eh eh ubanka dai ba ubana ba em be sada ge de ke mana nna nufi ubanka wunde naika sika shine shine siriki ni yaronka ba kai farkan fankan wallahi ba ta ka daina ganin ka wani huhula hu da kai oh, nan ka gani nan ya ce a nan eh, wallahi ni ba zan faɗa a kofar gida ba saboda mata na kan